dan na rasa aikin nan kai kanka ka san me zan iya aikatawa wallahi azimu na san daure ne za a yi kar ka dauki wannan matakin oga zan iya yin abin da ya baka in dai akan bikin duniya ne domin bikin duniya a nan ake yinsa kuma a nan ake gama shi yanzu shikenan saboda ni ba ni da lafiya kake wulakanta ni kake tozarta ni haka ni ba na wulakanta dan adam ba kuma zan fara akan ki ba amma dole ne mu kai na mafita wani irin mafita aure nake nema aure duk faɗin duniya mazan ga sunan an taso daga masallaci kamar an taso fari daga gona ta rasa wanda za ta so sai talaka wai abbas me kake a kofar gidan nan ba gan magana ni da kai ba ba me ke nufi da ni ne yanzu dan Allah abbas tsabar cin amana kawata ce fa asma'u ko ina so in aure kawar matata shi ne ci amana ka farka da gwani mafarkin da kake a ba zan taba auren ka ba ki ta zama dai a wahala idan kuma kina kiran wahala to wahala za ta riske ki wallahi za ki haƙuri ki tafi ku ki riski wahalan ba a nan gidan ba ni fa lamarin ka bani mamaki yake wai baka tunanin ranar da asma'u za ta gane menene ake tunanin karin gane ai na gaya ma yaron nan a tsaye yake ba zai taba canja halinsa ba a sannu za ka gane cewa wannan yaron mugun matsiyaci ne malam talaka banza talakan gobi. da talaka da mai kuɗi duk na Allah ne kashe su ake kan kan ita rayuwa malam ba za ta yi ba sai ka gagara abokin hamayyarka a shirye nake na salwantar da tawa rayuwar dan ganin na kawo ƙarshen makina da kuɗi da gobara da maciji da talaka kisa shine daidai da su sanin gobe Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Iman kashi na goma sha hudu. Gani irin kallon da yake mata za ta miƙe ce kuma ki zauna. Ta marere shi tana dubansa ta ce, Ni fa ruwa zan je in sha in dawo. Ya dawo kusa da ita ya zauna yana kallon ta da kyau cikin husky voice ɗin sai ya ce, Me ce ki ce ma Abba? Ta ɓata fuska kamar za ta yi kuka a hankali ta ce, Yaya ba ka riga ka gaya min jiya ba, ai zan gaya masa. Sai kuma ta yi shiru ya haɗe gida sama da ta ƙasa ya ce I will slap you idan ba ki gaya ma abin da za ki gaya masa ba ta ce to ba cewa kai in ce ba na san sa ba ya dinga kallon ta fuskar sa ɗaure. a hankali ta miƙe da nufin ta daga falon ya fusgo ta da faɗo jikinsa zaro ido ta ce yaya gudu ƙofa falon aka yi ya yi saurin janye ta daga jikinsa kallon sa ta dinga yi daga inda take tsaye bakin kofa mujahid duk ya dabarce ya miƙe tsaye iman ta samo ƙasan kujerar kamar za ta yi kuka an ta ce me hakan mujahid ya ce an ta kawai daga mata magana shine za ta faɗo kaina an ta taɓi baki ya sannan tana kallon su juyawa ta za ta fita sai ga abba ta ba su hanya ya shigo falon an ta fita waje abba na kallon mujahid bayan ya zauna ya ce me ta gaya maka mujahid ya zauna saman kujera na shafa kansa a hankali ce ta ce ba komai tsakanin su bata ma wani sansa ba kawai shine yake kiranta a waya iman ta kalle sa da sauri abba ce haka ne iman kamar zati kuka ta ce abba ni ban ce masa haka ba friend ina ne fa kuma yana koya min karatu ta waya wani lokacin ina ganewa kuma mujahid kasa kallon abbansa abba ya kafe sa da ido can ya dan yi burmushi mara sauti ya ce to shikenan mamana ta shiki tafi miki ta yi ta nufi kofa za ta fita ta dan saci kallon mujahid da ya dago kansa ta fita bata damu da irin kallon da umma ke mata ba har ta fita daga falon ta wuce faɗinsu abincin da ta ɗauka da ta kai mata sallah ta same ta tana yi a falo ta ajiye abincin za ta fita Ina ta dinga gyaran murya alamar ta tsaya Iman ta kamar ta ji ta bata wuce wata da sauri. A hanya ta tadda Yusuf riƙe da da fruit zai kai mai inna. Ta gaishe ta tana kallon sa. Sama sama ya amsa mata ya wuce. Ta tsaya ta bisa da kallo har yi nisa. Turo baki ta ta ba wajen. Hatta gama shirin kwanciya kiransa take shugo wayarta. ta kashe fitilar ɗakin ta hau saman gado ta rufe hakkanta da dovet sannan ta ɗaga kiran murya can ƙasa ta amsa sallamar ya ce kin fara bacci ne ta girgiza masa kai ta ce a'a murmushi ya ce to ya kike ta ce alhamdulillah ya aiki ya ce lafiya lau a hankali ta ce shi ne ɗazu baka ce min za ku zo da yamin sani ba ko ya murmushe ce shi ce kan gaya miki ta ce to yanzu da kun same ni ban sa hijab ba fa ya ware ido ya ce eh sai in ganki da kyau ai ba laifi bane dan naga abin da nake so ba hijab ta zaro ido ta ce mm ya ce yes ta dai bata ce komai ba ya ce ya ami fa ta ce tana lafiya ya ce masha Allah kin je gun kaka yau ta ce eh na je kai mata abinci ya ce ina so in samu time hira sosai da ke da kaka ta zari ido ta ce a ita ba ta hira ba ta fiye son magana ba ma dariya su da ke ya ce really kamar za ta kuka ta ce eh ya ce mhm. to kenan yaushe zan zo mu hira mu biyu kadai i want to tell you a lot of things iman murmushi ta ce ai dadi na na gari bai koma ba tukun ya ce to ba za ki gidan gogo ba mu haɗa can ta ɗanyi shiru murya can ƙasa ya ce are you there iman a hankali ta ce to gobe zan je to gobe zan ce ma Amina zan je can dama ai saura kwana uku bikin an ta Halima idan idan je sai bayan bikin zan dawo gida yace to shikenan idan kin shirya goben sai ki kira ni ta zaro ido tace wanda ai sai Amina ta amince in je ka san ba a san in fita ni kadai yace to Allah ya sa ta amince tace amin da sauri man ta cire tofet din kanta jin kamar ana bude window ganin farin abu ta ya faɗo kasan dakin ta sauka daga garan tana nufi windon da sauri ta buɗe labulan hassan waya na kara a kunnenta mujahid ne tsaye kusa da wundan. ta zaro ido tana kallonsa Ina mata wani kallo ya juya ya bar wajen ta rufe windo din ta durkusa ta ɗau takardar tana kallo Munir Sadiq ta ji a kunnen ta ya ce are you there ta ce yeah ina je ya ce ko kin fara jin bacci ne murmushi ta ce mm dan so kawai take ta buɗe takardar daga kwantan ɗinsa ya ce to shikenan sleep like a baby dear murmushi ta ce to na gode good night daga haka ta katse wayar ta ajiye ta kunna fitilar wayar ta ta warware takardar tana haska rubutun kai Zumro baki dai ta ci kuke takardar ta jefar ta kwanta kamar za ta kuka ta ce ni dai ba ruwanka da ni. wa ta dai tana kallon Yusuf da ke zaune gefen gadonta shi kan bai yadda ya kalle ta ba. Ta ce wata Hussein Yusuf. Still yake cewa komai. An ta dinga kallon sa ko kiftawa babu. Shin ta Jastul ta zauna ta ce ka daga kai kamar magana malam. Sai ya ne ya daga kai kalle ta. ta ce, Are you serious with what you are saying? Or should I say, Are you on your right senses? Cikin sanyi murya ya ce, Sure, mom. gumi ta tana kallon sa with so much surprise. Can da girgiza kai cike da damuwa ta ce, Kai ma ka san wannan ba abu ne mai yiwuwa ba. Ba abu ne mai sauki. Haba Yusuf, me yasa ka yadda zuciyarka ta da rika da san abin da ka san da wuya ka samu? Ko da ko kana tunanin zaka samu. Me saka baka tsaka kai nazarin irin matsalolin da ke tattare da samun ba? Wait tukun. To ita Hafsan, to ita hafsan din fa. Ya girgiza kai cikin love sai ce, kuke tunanin ina san Hafsat, she's just a friend. Ba da intention na aurenta. An ta zaro ido tana kallon sa, sai ta ce, "Ikon Allah, I really don't know what to say to you now, Yusuf. Ban san me zan ce ba gaskiya. Amma ni da zaka bi shawara ta, gaba wannan zancen. It's something that isn't and will never be possible. Forget this, please. Forget this, please." Ina kallon ta da mamaki ce, "Why mom?" Ta ce, "Look Yusuf, Iman is my daughter. Her mother is a very close friend as well. In fact, childhood friend ita ce, Aisha. Dan ta dalilin ta na haɗu da mahaifinku har muke aure. but neither zan fi son mu ci gaba da Hajiya Aisha. As just friend we are and marrying into same family. I'm in a relationship with mijinta da mijina. Amma ba na son zumunci mai koma da in-laws. It's somehow. That aside Yusuf, kusancin ina da imam. Don't misunderstand me please son. Kai ma inda kakakka ce, amma gaskiya akwai matsala daga bangaren inna. Ka bar ma in ji da headache daya. Yusuf ya girgiza kai ya ce, "Ki hakuri mum. Mana jin da wayannan abubuwan da suka faɗa sun isa hujjojin da za su hana na auren imam." An ta bude baki ta ce, Ni na ce zan hana ka auren Iman, Yusuf? Idan Allah ya daɗin mata ka ce ni ban isan hana ba. Don quote me wrong, please. Amma kai ka san kana son da me suka ko ɗaya baka taɓa nuna alama haka ba. Kawai saboda ita yarinya ce, har yanzu Iman bata san me rayuwa ba. Bata san kanta ba har yanzu. I was thinking idan ta fara jami'a, ta ɗanyi hankali sai in fito da intention ɗina towards Sa. an ta ce, to Allah ya kyauta. I think it's best ka je ka samu abbanku. Amma ni na san da kyar ne. Yusuf ya kasa da kai a hankali ya ce, ni dai ke daina cewa haka please mom support me sannan ki min addu'a sanyi ta ce to na daina cewa haka Allah ya muku zaɓi mafi alkhairi Yusuf ya ce na gode mu daga ka yi miƙe na fi ƙofa ta bi da kallo har ya fita tagumi da tana furta inna lillahi a zuciyarta sakin baki abba yana kallon Yusuf cike da mamaki shi da Yusuf bai ya kalle sa ba bayan wasu 'yan sakanni Abba ya ce Yusuf sai ya Yusuf ya ɗaga kai da kyar yana kallon abban nasa Abba ce kana nufin iman kake so Yusuf ya sunkai da kai a sanye ya ce eh abba. Abba ya ce ikon Allah. Shi dole ya biyo bayan kusan minti biyu. Can abba ya daga wayarsa ya dalin lambar mujahid. Har ya gama ringin ba daga ba. Abba ya ajiye wayar sanin yana gon aiki. Abba ya ce na ji daɗi da jin haka son. Amma kuma akwai abin da yake damuna. Na riga na yi wani alƙawari kafin kai. Amma kuma dai ba komai. Allah zai shige mana gaba. Tashi ka tafi. Mika Yusuf ya nufi kofa, Abba ya bisa da kallo yana murmushi. Ko minti goma ba a fita Yusuf ba, sai ga Umma ta shigo falon Abba cikin shirin fita. har sannan abin yana jujjuya magana da Yusuf ya gaya masa kuma har ransa yake jin zai fi kowa murna da wannan haɗin auren ɗansa da tilin 'yar ɗan uwansa tunanin yadda zai fara bullo al'amarin yake sai ya fara kiran dan uwan nasa ya sanar masa sannan su tafi gun mahaifiyarsu ita ma su sanar da ita ya san dadi zai farin ciki da haɗin shi ma dan gaba basu a koda yaushe gidan da tilin 'yarsa za ta faɗa da sunan aure ya san dadi na son iman fiye da tunanin mai karatu zai yi komai saboda tilin 'yarsa Umar ta ƙarasa cikin falon ta ce, Alhaji, ka san jadi ya tura min kuɗi zan fara hada masa lefe to yau zan fara shiga kasuwa abu na kallonta da mamaki ce what lefe kuma amma bai ce mu komai game da hakan ba umma ta dan bude ido ta ce to ba sai an gama haɗa ba za a kinkimo maka ka gani kai ya faɗa maka kai tunanin ko so yake ka ba sa wani abu wallahi ban sanya dura maka kowane nauyi ne kaga ba daɗe da hidimar siyama ba tunda Allah ya hore masa zai iya yin komai shi yasa kawai na ce kada ya gaya maka sai na gama haɗa kayan a kawo maka gani. ba ne ban saba ne shi ma ya so ya sanar da kai na hana amma idan hakan ya bata maka rai kai hakuri dan Allah abbi shi to Allah ya rufa asiri umma ta amin tun jiya na kamar abu na damun ka shine nace to me kuma ya faru idan ma in nace to dan Allah ka dinga hakuri uwa uwa ce sai a ta fatan a gama lafiya da ita ya ce duk abubuwan in ya sami maka jiki yanzu abbi ce haka ne umma da zauna ganin maganganta sun yi tasiri a zuciya abba kuriya can kasa ta ce to me kuma take so alaji abbi ce a'a wannan mun shawo kan shi tare da sadiq yusuf ne dai ya zo min da wata magana yanzu da ta kulle min kai har yanzu ina ta tunanin ta hanyar da zan bullo lamarin da mamaki umma ta ce in ji dai lafiya abu ya ce lafiya lau yar uwarsa imani yake so da aure wai miƙewa umma dai da mugun bamaki baki a buɗe tana kallon abba can ta ce aure kuma alaji abba ya ce ƙwarai. yanzu ma ya bi falon nan umma ta ce ikon Allah aure fa juya ta yi nufi ƙofa ta ce to Allah ya mani mai kyau dai ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi ai mani yar uwarsa ce iman ta mu ce daga ka tafi ce Dare sama ta wuce ta buɗe ɗakin Yusuf ganin baya ciki ta shiga ɗakin anti. Zaune ta same sa tare da anti. Umma ta ce, "Amma Yusuf ka yi asara wallahi. Ka kuma samu taɓin ƙwaƙwalwa mai wuyar ganuwa balle a yi maka magani. Yanzu ka rasa wace za ka je ka ce ma ubanka kana so sai iman?" Yusuf me yasa me ka ni ya ƙayya? Ina ita Hafsat da kake nema take? Yusuf take ke kallon ta ce, "Umma, ni Hafsa ba auren da nace zan yi ba." Salati Umma ta saki ta ce, "Amma Allah ya isa tsakaninmu da kai. Mu za ka ba mu bakin ciki Yusuf. Ka bi ai attajiri ka dawo ka ce mai larura ita kake so?" anya akwai lafiya kuwa mu za ku kwaso mugun iri irin ciwo a zuri'an mu yarinya mu da kwakwai rai kwakwai to wallahi tunda an asirce uwarka ta kasa cewa komai ni kan ba asirce ni ba sai inda karfi na ya kare insha Allah inda zan ma mujahid haka zan maka dan duk ɗaya kuke a gona insha Allah sai na je na gano tushen abin nan ba wanda ya sai ci nasara akan kamar yadda aka ci nasara akan kanin ubanka uban kuturu yayi kadan wallahi balle na makawo daga aka tafi daga ɗakin kamar za ta tashi sama Andina ta bude baki tana kallon da tace ikon Allah ya fi gaban haka dadi ya kasa riƙe dariyarsa bayan abba ya zo faɗinsa ya sanar masa intention ɗin Yusuf akan Iman dadi ya ce ikon Allah na yi farin ciki sosai sai dai karka mance da alƙawarin da kai a baya barista ko ya zami abba ya ce sho ina sani shi ma ba wai za a dakatar da shi ba ne. Sadiq ɗin abin da zai faru yanzu kawai mu fara zuwa gurin inda miji ta bakin ta kafin a yanke kowane irin hukunci dadi ya ce gaskiya ne wannan faɗin inda suka tafi a tare inda ta fito ɗaki ta ce tun safe in gaya muku nake aiki ban zauna ba ku leka ban ɗaki na ku ga ko tuyo zubi a ƙasa za a iya zaunawa a cinye tas ba ku ji bayana ba kamar ya balle ni dai in huta murmushi duk suka yi suka zauna dadi ya ce kwara dai ki dinga hutawa haka inna ga shi kin ce ba kya san me aiki balle a samu miki ko 'yan dattijuwa ce inna ta ce ni ko ina zan so masu aiki mutane duk wari sannan su cinye ma mutum abinci a'a ba ruwa na ni ko da rarrafe ne zan yi aiki na ku ne san zama abin tsoro wanda ka imar ko mai mun ko ummi ba za su dinga zuwa suna min share-share ba banda ƙarshen duniya da lalacewa da ta zo Abba ya ce, Inda ke fice kika ce ba kya so, ai da suna zuwa. Inda ta ce, Eh, ni nace ba na so, don ba abin da suka iya gaskiya. Ba sa min yadda nake so. Ni dai nace na yafe su na zuwa. dai suka yi shiru ba su ce mata komai ba. Ganin ta ɗauko zan sai Abba ya ce, Inna, da zai su ya same kan wata magana da na ga ya dace musu nan miki kafin mu yanke hukunci. Aje tsintsiyar da ta zauna kan kujera da sauri ta ce, Me faru kuma? Abba ya ɗan yi murmushi ya ce, Wai ‘yar uwarsa imani yake so da aure. ina ta gwalo ido ta saki baki tana kallon su. sai kuma ƙasa ta yi a hankali ta zauna akan rock ta fashe da matsanancin kuka tana tafi hannu ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim la ilaha illa allah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hasbunallahu wa ni'mal wakil naga abin da ya ishe ni ni fatu daga abu haddadi kallon da suka dinga yi da mamaki in ta dakatar da kukan da take ta ce to da kyar ne irin imam ba ta taɓa shan nonon amina ba ma yau mata ma sha ne kawai idan za ku yi ta kanku ku yi ta kanku idan kai dadi ya ce, hakan bai taɓa faruwa ba inna. Ko kin manta ba gida ɗaya muke ba lokacin. Inna ta miƙe a ta ce, yau na ga jaraba ni asabe. Kafi na sanin abin da nake ne bukar. Sau nawa idan ka za ta bugan talinta na makaranta take kai ma Amina Iman. Kuma babu wanda bai san irin kukan banza da shagwabar da Iman ta tana jaririya ba. Ba ta kuma yadda ta sha komai sai nono. Shi yasa ma bana son a kawo min ita ba ruwana. Kuma ka ce mata shan nonon Amina ba. Ƙarya san zauna in killa muku da tsufana. Sai kuma ta fara kuka ta zauna ta yi tagumi ta ce, shikenan ƙarshen duniya ya kama. abu ya sauke ajiya zuciya ce, to bari a kira Amina a tambaye ta. Kuka kawai ina take bata tanka su ba. abu ya waya ya kira andi. Bayan ta daga ya ce, ki tafi faɗin ina yanzu. It's urgent. Tana tambayar sa abin da ya faru, bai ba ta amsa ba ya katse wayar. andi ta jikun dama ita irin abin da take gudu kenan. Haka ne ta sa hijab ta fita zuwa faɗin inna. Daga Abba Haddadi sai kallon inda take sharɓa kuka suke yi. Da dadi ya yi kokarin bata haƙuri a fusace ta ce, "Rufe mun baki, na ƙin hakura ɗin ko dole ne haka yasa duk suka ja bakinsa suka yi shiru da sallama da ta shiga falon inna abu da dadi kadai suka amsa mata wanda inna da ke hararar ta gefen ido an da durƙusa ta ce ina kwana inna inna ta sai yanzu garin kewaye da zaki ce min ina kwana ina ce ana ita da sallah asuba nan ya kamata ku yi ku gaishe ni amma ki da Aisha sai rana ta yi gau sannan ku yi min nan wai kun zo gaishe ni ni dai ba ruwa na a dinga jin tsoron Allah an dai bata ce komai ba sai ga dadi ta yi amsa abu ce Amina wakin taba taɓa ba imam mama da mamaki an take kallon sa ce iman kuma abu ya ce eh an ta ce ta yi hakan zai faru kuwa a ni ban taɓa mikiwa inda dai ta yi mutsi mutsi da ita ta ce to bari ku ji da ki bata mama da kar ki bata mama wasu ɗaya ubansa ɗaya a wajena in dai da raina a duniya to wallahi iso ba zai aure iman ba haram gari ɗan bulasawa da ya riga sa saboda ku ba yan gaskiya bane shine kuke son ku yi masa fun karfi to ni yar gaskiya ce kuma ba a cin amana da ni na kuma yi ma yaran alƙawari iman ta sace don haka duk ku yi da kanku muna kai kawai shi isun tun dacin bai san ina santa ba sai da ya ga bulasawa saboda bakin ciki da hasada kan jikata ta huta to aniyarsa ta bisa to ma ina fikake budurwarsa da har zai ce sai jikata saboda rashin tsoron Allah to ni ba ruwana ya cire sa akan jikata na riga na mata miji sai kuma ta fashe da kuka ta rike kai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wayyo ubangiji na su dai yan gidan nan ba sa tsoron Allah na rasa me yasa haka ba sa tsoron azabar Allah zaman gidan nan ya haramta gun mai tsoron Allah iri na ni dai idan zuciya ta kwashe ni ba sai in tafi Abuja gun shegen balancin in zama na duk wani lokacin ma gwara bare da naka Mikiwa dadi ya ni kofa ya fita daga fala an da ta tashi tafi bayan sa a hankali abu ya ce to ki hakuri an ban magana insha Allah inna ta kunci haɓa zanin ta tana share idan ta tace ni dai ba ruwa na da haka iso ya zama dama kar ya sake ta min nan gwari min mujahid so 60 a kansa shi mujahid baya haka Zuciya zuciyarsa mai kyau ce kuma ni duk wanda ya sake ta da magana dan gaskiya zan ja masa Allah ya isa Mikiwa abu ce sai an jima Wutan kasa ba ta ba hayyafa ta kulle mata kofar. Abba ne zaune a zada da dadi sai anti. Yusuf ma na zaune kansa a ƙasa. hankali abba ce, "Kai haƙuri Yusuf, Allah ya sa kan shi ne ya fi maka alkhairi." Yusuf ya ɗaga kai kalle sai ce, "Amin." Dadi kam kasa cewa komai an ta miƙe ta fita daga falon. Misalin karfe goma da rabi na safiyar nan, Iman ta fito daga falon. Bayan ta yi wanka ta shirya cikin atamfa, an mata ɗinki riga da suka da ya amshe ta sosai. Gaida dadi da ke falo a zaune ta yi. Har lokacin bai warware daga abin da ya faru a safiyar nan ba. bai taɓa tunanin inda za ta yi masa haka ba gaba ɗaya bai ji daɗi ba don ko da a ce yau Yusuf ba shi da hali bai shi ta yi haka ba saboda shi ma jikanta ne balle Yusuf ba shi da wata matsala ko Ami dadi ya kasa gaya ma ya kalli mana ya amsa gaisuwar da ta yi masa ta miƙe ta wuce kicin gun Ami Ami ta ce ki nose mask ki je ki share balkoni din nan yi ƙura ni kuma zan tafi unguwar yanzu ina so ke girkin nan ta mare da ce ta ce to Ami ni ma can zan je fa yau gashi har na shirya Ami ta ce me ki je ki biki saura kwana uku kamar za ta yi kuka ta ce don Allah an ki bani in je an tali mafi ƙawata ce kawai don ta girme ni ne please ammi let me go ammi ta ce a'a ba ruwa na, sai dadi ya baki yanzu ki tafi share min inda na saki a hankali ta juya ta fita daga kitchen din ta tafi daki ta dauko thickness mask ɗinta ta dau sweeper za ta fita dadi ya ce ina zaki ta ce zan share waje ne dadi ya ce zaki share waje kuma ina mamar take Ami da ke jinsa a kicin ta leko ta ce, "Gani, dadi ya ce, ta share kura fa kika ce madam." amin ta ce, gari nose mask na ce ta sa'ai. To yi laɓe idan ta aure ni zan bi ta ina share mata gidan? Ko kuwa ka za ta bi gidanta ba tsafta, saboda tana da asma. Dadi ne bai ce komai ba, Iman ta juya ta fita. Daji ya juya na kallon Ami ya ce, ba lallai ta aikin gidan ba idan ta yi aure. Zan samu mata mai aikin da za ta iya. Murmushi Ami ta ce, lallai kam. To idan mijin ya ce bai san mai aiki fa. Mikiwa dadi ya ce, sai a fasa auren, I know what I'm saying. Daga ka ya wuce ɗakinsa, Ami ta taɓe baki ta juya ta koma kicin. Iman na share tiles ɗin da ke shimfiɗa babban balkoni ɗin nasu lokaci-lokaci za ta miƙe ta ɗan huta idan ta ji numfashin na neman sarƙewa. Kamar an ce da juya ta ga jahid, kai kana ganin sa kasan daga asibiti yake. Miƙewa ta tsaye ta jingina da fila tana sauke numfashi a hankali. Mujahid ya tsaya na kallonta saboda da ganin ta a gajiya take. Fuska ɗaure ya ce ba ya sa ki shara ba tare ta kalle sa ba ta ce an yi an yi sai kuma ya wuce wasu faɗin inna. Zaune ta da ina a falo fuska a tsuke ya tsaya bakin ƙofa ya ce me faru ke kira na ta ce ba zan kira ka ba mujahid na ka zama bai ganni ba na tashi na ji na sami mai gadi ya nemo min ka ya kira min kai ni da ma kai ne na da kai muke kashe komai mu rufe ina daga irin ƴaƴan da Allah ya jarabce ni da samu ni da ba dan ba dan ba sai in ce ban yi tacen ƴaƴa ba san bukar da Amadu ba yaran nunawa bane kallon ta kawai mujahid yake can ya karasa cikin falon ya zauna ya ce me ya faru ya fara matsa kwalla ta ce wai ka jefa iso ya fito masa da magana cewa wai yana son iman da aure hankali mujahid ya miƙe yana kallon da manyan idanunsa Inna ta ce, kuka su ɗigale lesa masa ta tas. Tun daga yaro ɗan kirki na neman ta da aure, in gaya maka sai yaran nan suka biye masa. saka kwaso jiki suka biyo munna suna washe min haƙora a can. Ta faɗa haka tana nuna masa kujerun da su abu da dadi suka zauna. A hankali Mujahid ya ce, sai kika ce musu me? Afsat ta ce, me ko zan ce musu Mujahid? Bulbule su ne, na ce ko bayar yana sa za a ba ima. Dan ni yar gaskiya ce, ba a cin amana da ni. Kai ka ci bakin ciki irin da dan uwanka fa. shi mai ɗauka albashin da bai wani taka kara ya ba zai ce zai auri jikata da je ta mutu in shiga uku in lalace dududu albashin nasa ya wuce dubu ɗari biyu da wani abu a'a ba ruwa na ni dai na binne maganar na ce ba na son a sake tada ta ko in yi Allah ya isa iman ta lasawa ce idan Allah ya yadda. shi ne abin ya min ciwo na fita na kira ka ina kuka a waya ko kai ya ka gani mu ya sauke ni koyayya a jiya zuciya ya zauna ya ce haka ne tunda ya riga sa ina ta ce a tu. kai da ma duk ka fita daban a cikin jigogi na kai dan gaskiya ne kamar ni na san kuma kai ba za ka taɓa irin wannan ƙazamin tunanin ba wai za ka aure iman kai ka ji sabo don Allah a ja mana fushin ubangiji to iso da ya zama abin tsoro har abu da kai ya sake zo nan dan zan tsallake ungure gidan bala mujahid da bai ce komai ba dan Hassan nan gaban sa bai daina faduwa ba ya rasa dalili Inna ta ce Amadu da Bakar da sun zama shashashai cin amana Allah ya shirye su kuma su gaggauta su tuba ga Allah ni ba ruwa na mujahid jinginar da kai da kujera ya limshi ido a hankali Inna ta ce ka rufe ido mana wannan abin da kai ci mujahid wallahi yanda kake ji haka na jini ma dazu na ji kamar in ce wayyo Allah kawai na fashe da kuka bayan fitar su haka kawai su je su ja mana girgizar ƙasa a gidan nan miƙewa in ta ce har na ji sanyi da na gaya maka wallahi ni ne barin ka shayi na in sha ba na da wahala daga haka ta shige kicin mu je da dafe kansa lokaci ɗaya dago ya murmushi da biyu ta fito ta ce ko kai man kaɗa maka shayin ne mu je da kalle ta ce to iman ta gama goge balkoni ɗin ta tafi cikin falo tana cire max ɗin bakinta breakfast ami ta miƙa mata a tire ta ajiye mu dadi a dining table sawa ta yi ta amshi tire ɗin tana ajiyewa a danin sai ga dadi ya fito. Iman na kallonsa ta ce a hankali ta ce, Dadi, zan je gidan gogo yanzu. Sai in dawo bayan bikin Anta Halima. Dadi ya ja kujera ya zauna ya ce, A'a, sai dai ku dinga zuwa kuna dawowa da mamaki. Ammi ta ce, Sai ka ce handbag? Kawai ka bata ta tsaya a can har bayan bikin mana. Ya ce, Kin dai fi ni sanin condition ɗinta. So I don't need to talk much. Ammi ta ce, Iman fa ba yarinya ba ce yallaɓai. Za ta iya kula da kanta. Dadi bai ce mata komai ba, Duk inda Ami ta so Iman da Jalal su fita tare, kin yadda dai. Dantan ta kira Sadiq bayan dadi ya amince ta fita gidan goggo ta sanar masa. Sai gashi ko minti goma biyar ba a ba ya kira ta, wai yana saman layin nasu yana jiranta. Ami dinga kallon ta da mamaki, ganin ko gamar petrol din mutai yi ba amma za ta jajaka ta fita. Cikin tsawa Ami ta ce, "Wai sauran ufin me yake haka Iman?" Wai guwa ta yi da sauri ta ce, "Ba komai fa Ami." Ami ta ce, "Rashin nutsuwa ce kenan?" Ki kamar yaushe zaki hankali ne irin da sauran jama'a. Dubin da yake jin jaka a buɗe saboda hankali ya miki kaɗan. Daɗi da ke zaune a dining ya ce, komai dai a ce sai an yi faɗa? This is not fair. Ko tan kasa Ami ba ta yi ba, Iman ta durƙusa a hankali ta ƙarasa rufe jakar. Ami ta ce, to, za ki iya ɗaukar jaka har bakin titi? Iman ta ce, ai ba nauyi Ami. Kuma ja zanyi tunda titin layin na da kyau. Ami ta ce, to, Allah ya kiyaye. Daga ma dadi da ke kallon ta hannu ta fita. Ta rufe ƙofa kenan sai ga mujari ya daga faɗin inda. Kallon ta ya ringa yi, ta saurin ɗauke kai gaban tana faɗuwa. Kallon sashen siyasa nan ya kalle ta ce, ina zaki? Baya ta bashi, dai kamar tana gyara jakan ne, ta turo baki ta ce gidan goggo. Jin mai ce kuma ba ta leƙa sa daga durƙushin da take. Kallanta daga yake Hassan nan ta ƙara turo baki. Jin tafiyarsa ta saci kallon gefenta, ta ga gate ya fa. Sai da ta jira ta ga fitarsa gaba ɗaya, bayan wasu 'yan mintuna ta ja ta zuwa gate. Sai ta gasa jikin motarsa ya rungu mai hannu, gaban ta yi mugun faduwa. Ji ta kamar ta rushe da kuka. Dai saurin ɗauke kai za ta nufi saman layi. Ya ce, zo ki sa jakar a mota. Da sauri ta kalle sa sai kuma ta fashe da kuka ba hawaye ta ce, Yayin ammi da dadi fa cewa suka yi in tafi da kaina, kan wanda ya kai ni wallahi. Wani mugun kallo ya mata ya ce, kafin ƙirga uku ki abin da na ce. Jingina ta da hankali a tashi ta ce, don Allah ya yi ka wuce wallahi ba na son ka kai ni, zan je da kaina. Haɗe da yi sosai ya daga finger ɗinsa ɗaya yana indicating one, sannan two, bata jira ya nuna third finger ɗin ba, ta ga kar hawayen gaske na zubo mata ta buɗe box ta ajiye ta rufe. Cikin ruwan murya ta ce, zan ɗauko handbag ɗina. Bidan ka mata bai zaga ya shiga driver seat ta koma cikin gidan ta fashe da matsanancin kuka bakin space ta tafi ta tsaya ta yi dalin number sadiq yana fara ringin ya katse ya kirata. ta kai kunne cikin sanyin murya ta ce dan Allah ka yi hakuri yayi zai fita aiki yanzu ya ce zai yi in dina ni ko ba zan iya cewa a'a ba kar ya mun fada sadiq ya ce okay no problem iman an jima da yamma zan je cikin gidan insha Allah a hankali ta ce ka yi hakuri dan Allah ya ce no ba komai diya Ayyaye ne kan mai laifi ko ta ce to na gode daga aka yi mata sallama ya katse wayar ta nufi da fuska da daure ta fita buɗe motar ta shiga tana shiga tana batsewa da gefen ido ya kalle ta ya tada motar ya bar layin sun yi nisa sosai kamar mai kauntin wata ɗinsa ya ce ba na gaya miki abin da za ki gaya abu ba amma shine kika faɗa masa wani abin daban ko saboda kin raina ni a dan sauce ya ƙare magana in cewa komai ta yi, sai ma kawai da kai da ta tana kallon waje fakin yi. ganin haka ta juya da sauri tana kallon sa kamar za ta yi kuka ta ce dan Allah ka yi hakuri yaya ai ya ma daina kira na tun shekaran jiya ni bai kira ni ba ma fuska ɗaurin mujahid ya ce in ga wayar taki zaro ido dai ta ce yaya ai yana gida tana magana tana kokarin ɓoye waya a jikinta fusgo ta yi ta wani ƙara ta riƙo hannunsa ta ce wayo yayi mene maka ya ɗage jabin ɗin jikinta ta zaro ido ta ce yaya ka bari bai saurari ta ba har sai da ya kwace wayar duba ya ga ta sa passport ya miƙa mata ce buɗe baƙi ka faɗa ta yi tana wani murmushi ya dinga kallon ta kafin ya ɗora waya a ƙafa sai ya ci gaba da driving ɗin har suka iso gidan gogo bai sake ce mata komai ba ita ma bata ce masa komai ba yayi fakin kofar gidan bude motar da ya fita shi ma ya fito ta bude faksi ta dauke kanta ta rufe motar da ke ya wuce cikin gidan ta bisa da kallo kamar za ta yi kuka can ta bi bayan sa gogo ce zaune a falon tare da wasu yan uwanta duk maza mujahid zauna a ƙasa ya gaishe ta sannan su ma suka gaishe su gogo da fara'a ta amsa tana cewa ikon Allah yau mujahid ne a gidan namu dama kana garin mujahid ya dan yi murmushi ce ina nan gogo ya kwana da yawa ta ce lafiya lau ka guje ni mujahid hassan yana murmushi ya ce ki hakuri gogo yanayin aiki ne zan je anjima da yamma in dawo tunda kina da baki iman ta saro ido jin abin da ya ce gogo ta ce ka tabbatar mujahid ya ce zan dawo da gaske ta ce to madalla sai ka dawo Allah ya kiyaye hanya ina nan ina jiran ka iman da yana makale jikin kofa ta ki shiga gidan mujahid ya fito kallo ɗaya mata ya ɗauke kai ya nufi gate ta bisa da sauri ta ce don Allah ya yi ka ban wayata wani kallo da ya tsorata ta yi mata ta koma baya a hankali yana bige ta fita daga gida tun da yamma ta yi hankalin iman ya tashi ta sanya zikila ya sadiki ya kira wayarta mujari kila kuma ya daga sannan ga ami tana gida. da abin ya tare ya mata yawa ita kadai ce kwanciya a ɗakin gogo don an ta halima na tare da ƙawayenta ana idan da la'asar shiga halima ta shigo ɗakin ta miƙa mai iman wayarta ta ce iman gashi abokin ya musin zai miki magana da sauri iman ta miƙe da kan da duman da take zaune bayan ta idar da sallah ta amshi wayar an ta ta juya ta fita zauna ta yi a gefen gado ta yi masa sallama a hankali ya amsa ya ce wai ki ta mutu ne zaro ido ta yi da farko ta rasa abin cewa can ta ce eh ka kira a kashe ko ya ce eh mana ta langwabar da kai ta ce eh a kashe yake ya ce oke ina waje fa to na zaro ido again a hankali ta ce to ina zuwa ya ce oke i'm waiting there mikiwa ta fita Rasa da za ta gaya ma ana kiranta a waje ta don tsoron sanar da Ammi take. Mugu ta shiga nema. Ta sami ta a wani empty room tare da Ammi da maman Halima. Ta gida maman Halima da ta amsa mata da fara'a ta ce, "Ya abin ki Iman?" Iman ta ce, "Yana lafiya mama." Da kaga ta nufi gungungu, ta durƙusa murya can ƙasa ta ce, "Gogo, wai Sadiq yana waje yana jira na." Ami dai sai kallon ta take, don bata san abin da take gaya mu mahaifiyarta ta ba. Gogo ta ce, "Sadiq dai da na sani abokin Musin?" Iman ta sun kai da kanta, Gogo ta ce, "Ikon Allah." Saurayin ki ne kenan? Iman ta ɓoye fuskarta, gobe ta yi dariya ta ce, "A gaskiya na ji daɗi." Sadiq ai yaro ne mai hankali da sanin darajar mutane. Ta shi tafi kice na gaishe sa. Ko kwana uku da suka wuce ya zo ya gaishe ni da Musin. Gaskiya na yi farin ciki da wannan al'amarin. ami dai sai kallon Iman take. Mikiwa Iman ta a hankali ba tare ta yadda sun haɗa ido da ami ba, tabbata. Tana fitowa falon ta ji sallama Mujahid. Kamewa ta inda take tsaye. Gogo na jin muryarsa ta ce, "Ashe da gaske yake zai dawo." Mamaki ya sa Ami ta kasa cewa komai ji muryarsa ita ma. Mikiwa kuka ta ta fito falon, dauke da murmushi a fuskarta tana amsa sallaman tare da wasu daga mutanen da ke falon. Shigowaye suna haɗa ido da Iman ta juya masa baya da sauri kamar za ta yi kuka. Yana gujera ya zauna, kuka na masa sanin da zuwa. Ta kicin Iman ta bi ta fice daga gidan. Sauke gilasa da ke ganinta ta sunkuyar da kai har ta isa jikin motar. Ya fito jingina gefenta yana smiling cikin cool voice ɗinsa ya ce, Good evening. Kasa kallonsa ta yi, a hankali ta ce, Ina yi ne? Ya ce, Lafiya lau Iman, ya ammi fa. Ta kalli cikin gidan ta ce, Tana ciki, ya ce amma ba ta rauka zo ba ai ta kai ta ce na riga ta zuwa hassanin ta iya dasa da ido a hankali ce kin kyau sosai i love the hijabs you are wearing you look so cute in them boye fuskar ta tana murmushi ya dinga kallon ta kamar ta tana abu ta zame hannunta da sauri ta ce na manta na dora a baki cin kai ya kone ya ce zaki wuce ciki kenan cikin sanyi murya ta ce ka yi haƙuri ai mun gaisa ya dan yi murmushi ya ce sure amma ina son mu hira sosai saboda na gaya miki ina da abubuwa da dama da nake son in gaya miki Iman ta ce To maybe sai wani lokacin ko? yace kamar bayan magariba ko isha. Ta gida masa kai, yace ce, oke, Allah ya kai mu lokacin. Kafin lokacin dakata, yana faɗin haka ya buɗe sai ya fiddo wani abu. Kamar ɗan akwati mai kyau ya ce, wannan ki saka a shagalin bikin. Kin amsa ta hankali ya ce, karɓa mana iman. Ta kalle sa a sanye, ya gida mata kai murya a can ƙasa ya ce, take it. Risnawati ta amsa ta ce, na gode. Ya mata murmushin da ya bayyana dimples ɗinsa. ta mayar masa da light murmushi sannan ta ce sai an jima daga haka ta nufi gate ya bi ta da ida har ta shiga gidan sosai gaban ta ya faɗi ganin mujahid ya fito falon gogo idan dinga kallon ta fara tafiya a hankali kamar wacce aka ture ta durƙushe a nan ƙasa ta fara yarfe hannu tana zaro ido ya so inda take ce daga ina kike Hawa ya hayya kawo idan da ta ce an mice ta aiki ni yayi na gurɗe kafafa bitan ka ta bi nufi gate fuskar sa daure ta bisa da kallo gaban ta na faɗuwa ta dinga addu'a Allah ya sa su rike a ballayin kallon box ɗin da ta ɓoye a hijabinta ta dinga yi kafin ta buɗe a hankali ta ga babban ɗan kunnen gwal ne mai kyau sai kyalli yake a kwance a cikin fancy box ɗin miƙewa iman ta da sauri ta nufi cikin gidan tana bakin ko mujahid ya dawo har ta shiga ta kulle kofa ɗakin gogo ta wuce ta ɓoye akwatin a cikin trolley ɗinta tsoron ta ɗaya yanzu an ammi bata san me za ta je bai dan daga ɗan kunnen bayan magariba suna cin abinci tare da anta halima da wata ƙawarta wai halima ta fara ringin doka ta bayan ta ga mai kiran ta kalli iman ce wai na waye ki a hankali iman ta ce yayi ya kwace mu halima ta saro ido ta ce saboda me buda hannu iman ta yi alama ba ta sani ba halima ta miƙa mata wayar ta ce to gama magana tukun karɓa iman ta yi ta kai kunne bayan ta daga haɗe da yin sallama sadiki amsa masa da ɗayan ɓarin ya ce har yanzu baki cajin wayar take bane iman a hankali ta ce eh ya ce wata na ga akwai wuta ai yanzu ina ma unguwar ta langwabar da kai ta ce wayan na gida fa ya ce okay after isha zan kira ki it's almost time now ta ce Allah ya kai mu da ka kai katse wayar iman da ajiye a gefen gado Halima ta ce haka kai mu jaɗin ya amshe miki waya ta ce eh wai saboda abokin mu Hussein yana kira na Bude baki Halima ta ce to shi na ruwansa Iman ta buɗe hannu ta ce ni ma ban sani ba Rabia kawai Halima ta ce yayin ki ne kuma Halima ta ce cousin ɗinta dai Rabia ta dan buɗe ido ta ce to ko san ki yake Kamewa Iman dai tana kallanta da wani irin yanayi can ta ce yayana ne fa Yaya na ne shi Rabia ta yi dariya sosai ta ce wai yaya ne To haka zai dinga hana kiwa da samari yana kwace miki wayar idan babu wani abu a ƙasa iman ta ajiye cokalin hannun da hankali ta ce abu kamar me halima ta ce "Dukun dare, me yake miki da gasa duk na kiran ki iman ta gida daga ta ce kawai ya hana ni waya da shi ne har blocking din sa ni kuma ne on blocking din sa a gida ma da abba ya kira ni zai tambaye ni me tsakaninmu da Sadiq kafin je sami in ce ban san sa ba dariya sosai rabi'a take halima ta murmushi ta ce tab lallai mujahid iman da sai kallon take da mata san bai ba su dariya ba alhamdulillah to yanzu kar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha biyar ku ci kasancewa da tsakar gida ku ci da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko ba haka zalika ku ci wata sharing a ku na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida